rahotanni sun ko bayyana cewa mayakan na boko haram sun soma diren mikiya ne a kan mulbu kafin daga bisani kuma suka zace zuwa ƙauyen kai da ke da tazarar kilomita guda daga garin gulashe kwatar karamar hukuma ta madagali inda ma suka yi banna tare da sace mota baya ga garkuwan da suka yi da wasu mazauna ƙauyen su uku wanda kawo yanzu mako ba san inda suka yi da su ba. na yaran ne kuma sun sake sun shiga wani ƙauye ne. wani ƙauye suka shiga. ƙauyen kaya. da suka zo me suka yi. sun zo sun ɗauki mutum gida yara guda uku sun tafi da shi sun ɗauki irin eh, motar stalet nan da mashin da kuma yara da yara uku ko da kuma wata tsohuwa an kakare mata kafa. Babu jami'an tsaro ta wuraren ne? Jami'an tsaro kan ba su je ba ma sai daga baya yaran sun tafi kuma sun ta harbe iska kawai ba su je ma suna gani kuma ga shi suna jin da ba su je ba sai daga baya yaran sun tafi kuma ya lafa kan su To sai dai kuma kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar adama ba su karin haske ba tukunna game da wannan sabon harin da aka kai a cikin dare to amma ko da na tuntube shi shugaban karamar hukumar ta madagali honorable yusuf muhammad ya ko tabbata min da faruwar lamarin inda har ya ba in sa kai na maharba da suka tarwatsa harin da aka soma kaiwa a milbo jiya da dare sali karfi bakwai da rabi aka kira ni aka ce ya bitka fa yaran nan sun shiga bitko amma maharba mun da suke bitko sun yi kokorin su sun samu sun yi repelling na attack din sun kashe boko haram daya da sun ciwa wayan sun ciwo sosai sai can misali kasi goma kuma sai ka kira ni aka ce sun bullo ta kaya sun ɗauke yaran mu matasan mu guda biyu sun haɗe wata mace a hannunta ma tana asibiti a gula. Shi ma da yake ƙarin haske da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Mr. Adamu Kamale ya koko ne da harin da ake kaiwa cikin kwanakin nan tare da mika gogon su ga shugaba Buhari da a taimaka a tura karin sojoji zuwa yankin kasancewar basa da nisa da dajin Sambisa wanda ma ke zama tungar mayakan na Boko Haram. Eh, yan Boko Haram su shigo kaya a da muka ji su tafi mana da mutane guda uku masu diba kayakin mutane har da moto. Akwai damuwa kwarai domin kowane kwana biyu uku a kasar Madagali sai Boko Haram su shiga kauye ɗaya ko biyu haka kuma ana tafiya da mata ana tafiya da yara wannan abun ya zama kamar cin abinci na rana ne kowane rana in rana ɗaya bai faru ba na biyu zai faru. To gaskiya magana da muke so shi ne yanda aka ce a share sambisa to mu a madagali ba a taɓa tashi daga kasan adama ko kasan madagali a shiga cikin sambisa a share ta gefe mu ba. Sojoji ne ya kamata su zo su fara daga madagali su shiga su share wannan eh, daji na har cikin sambisa inda sojoji suke yanzu. Mista Adamu Kamala kenan da majalisar wakilai da ke ma wakilta yankin na da Madagali Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.